Amurka ke kira sashen Hausa ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci. Yusuf Aliyu ne. tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin namu a yau Laraba 19 ga watan Fabrairu na shekara ta 2020. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da shi, bari mu fara da kanin labarai. ɗaruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawar da aka tsare tsawon makonni biyu a tashar jirgin ruwa ta ƙasar japan a wani yunkuri na daƙile yaduwar cutar coronavirus barkewar cutar coronavirus a china na shafar harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da najeriya ofishin kare haƙƙoƙin biladama na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira akan gudanar da bincike na ba tare da son kai ba akan kisan kiyashin da aka yi wa mutane 23 a wani ƙauye a yankin arewa maso yammacin kamaru to muna tafe da cikakkun labarai a bangaren rahotanni kuma har yanzu ana ƙara samun yawaitar kwararan makamai a hannun miyagun mutane a najeriya da makwabtanta ko me yake kawo hakan muna da kimanin waɗannan makaman kusan miliyan goma ƙididdigan da ake kenan a cikin wannan miliyan goma da muke da su wani cikin wannan ƙididdigan fiye da kashi saba'in suna cikin najeriya wani sabon hari da aka kai a ƙaramar hukumar rafi ta jihar niger a yau da sanyin safiyar yau ya yi sanadiyar mutuwar wasu gaskiya sun yi ta harbin kan mai yawa da wafi suka dai eh, jikkata mutane kuma bayanai ma su nuna cewa mutane uku sun mutu ya zuwa yanzu. To muna tafe da cikakkun rahotanni da kuma labaran duniya. Wanda daga bisani za mu kawo muku shirinmu na ciwon mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Masu sauraro Assalamu alaikum. Ɗaruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawar da aka tsare tsawon makonni biyu a tashar jirgin ruwa ta ƙasar Japan a wani yunkuri na daƙile yaduwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu biyu a ƙasar China. ana sa ran kimanin fasinjoji biyar da suka warware za su bar jirgin ruwan na diamond princess a yau laraba a yokohama inda jirgin ya sauka tun lokacin da ya isa garin a ranar uku ga watan fabrairu jami'an lafiya na japan sun keɓe fasinjoji uku da bakwai da ma'aikatan jirgin don a sa ido a kansu bayan da aka gano cewa wani fasinja ya sauka a hong kong na ɗauke da cutar ta coronavirus amma ƙoƙarin shawo kan yaduwar cutar ya fuskanci koma baya yayin da mutane 542 suka riga suka kamu da cutar lamarin da ya kasance gungun jama'a mafi girma da aka tabbatar sun kamu da cutar a wajen china barkewar cutar coronavirus a china na shafar harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da najeriya dubban 'yan kasuwan najeriya suna zuwa china a kowace shekara don shigo da kayayyaki amma hukumomin najeriya sun yi kira ga 'yan kasuwa da su takaita zirga-zirga zuwa china har sai an magance cutar ta coronavirus najeriya da china manyan abokan hulɗar kasuwanci ne a shekarar 2018 najeriya ta shigo da kayayyaki na kimanin dala biliyan bakwai daga ƙasar china masani a harkokin haɓaka tattalin arziki emeka okwengo ya ce tasirin cutar ta coronavirus ke yi akan kasuwanci tsakanin najeriya da china a nasaran na wani ɗan lokaci ne ya ce zai iya yin tasiri saboda akwai wasu harkoki da za ka so a yi ta ido da ido waɗanda ta yin hakan ba zai iya faruwa ba musamman a wasu yankuna na China. amma lamarin ba zai dakatar da kasuwancin ƙasa da ƙasa ba ko shakka babu lamarin zai shafi wasu ɓangarorin kasuwanci amma ba zai ɗore ba ofishin kare haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira akan a gudanar da bincike na ba tare da son kai ba akan kisan kiyashin da aka yi wa mutane 23 a wani ƙauye a yankin arewa maso yammacin kamaru. inda ake magana da harshen ingilishi a ranar goma sha hudu ga watan fabrairu an sami ƙarin bayanai tun bayan ankuwa harin na ta da hankali masu sa ido a kan haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ke yankin na kamaru sun ba da rahoton cewa yara goma sha biyar aka kashe kuma tara daga cikinsu 'yan ƙasa da shekara biyar ne. sun kuma ce akwai mata biyu masu juna biyu ciki waɗanda harin ya shafa ɗaya daga cikinsu ta rasu a asibiti sakamakon raunin da ta samu mai magana da yawun hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya robert colville ya ce har yanzu ba a sami cikakken bayani akan aukuwar lamarin ba amma ya shaidawa murya amurka cewa shaidin gani da ido sun ce mutane arba'in dauke da makamai da kuma jami'an sojoji da na tsaro ne suka kai harin a ƙauyen. To bari mu duba rahotonmu na farko. Ana iya cewa gwamnatin Najeriya ta kwashe shekaru tana yaƙi da ta'addanci da masu garkuwa da mutane. Amma abin tambaya a nan shine har ya zuwa wannan lokaci ana iya cewa haƙa ne bata cimma ruwa ba domin kuwa kwararan makamai a ciki da wajen Najeriya yana ƙara ɗaukan sabon salo. Wakilin muryar Amurka a fannin tsaro, Hassan Maina Kaina, ya yi mana nazari akan wannan matsalar. Ana dai fasakwabrin makamai ne zuwa Najeriya da masu sauran kasashen Afirka ta yamma ta hanyoyi daban-daban, makaman da daga bisani kuma ake amfani da su wurin tafka miyagun laifuka. To shin yaya girman wannan matsala take ne? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Win Commander Musa Isa Salman. Matsalar nan na da girma sosai fiye da yadda mu muke zato. Akwai rahotannin ko kuma bayanan da suka nuna cewa a nan bangaren west africa muna da kimanin wa'annan makaman kusan miliyan goma ƙididdigan da aka yi kenan a cikin wannan miliyan goma da muke da su wani cikin wannan ƙididdigan fiye da kashi saba'in suna cikin najeriya to idan ka haɗa wannan kuma ka duba cewa fiye da kusan haka ɗin na dukkan mace-macen da kuma kashe-kashen da aka yi maɗauki boko haram kaɗai ana kyashin cewa an kashe kusan mutane dubu ashirin tun farin boko haram idan ka duba yawancin daga cikin wa'annan dubu ashirin da aka kashe saboda ta hanyar wa'annan ƙananan makaman ne. A ba dai ƙasashen yammacin Afirka sun cimma ƙudurin kafa hukumomin kula da yaƙi da wanzuwar makamai a ƙasashen nasu, in ji mai bincike kan shanun tsaro Dr. Kabiru Adamu, amma Najeriya har yanzu bada cimma wannan muradi ba. Ita ƙungiyar haɗin kan mawata ECOWAS ta ɗau wani kuduri wanda ta shawarci duk mambobinta su kafa wato commission na wanda zai tabbatar da cewa makamin da hannun wanda ya kamata ce suna rike da shi ba an tantance su kuma an kwato su sannan muhimmin abu ma shine ba an kwato su din ne za a yi da shi to dukkan mambobin goma sha uku daga cikin su sun kafa ita Najeriya da kasar na fatu su ne kadai suka rage ba su kafa ba to ita Najeriya abin da ta yi ta nada kwamiti wanda shugaban kasa ya nada ina ganin tun shugaban kasa da Obata Jonathan Jo aka fara nasa wannan kwamitin su har Jonathan ya zo har aka zo kan shi shugaba Buhari to karkashin shugaba Buhari ne kwamitin ta na aiki. To ko me yasa Najeriya ke jan kafa wurin kafa wannan hukuma? Tambayar kenan da naiwa kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu. Ai ba zancen kafa hukuma ake ba. Magana da ake yi me ake yi dan kakkaɓe makamai daga hannun akwai kwamiti na musamman a ƙarƙashin ofishin mai bai shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro wanda ike aikin da ake ba wai a nan Najeriya ba har a yammacin Afirka ana ta wannan yaƙi ana ƙoƙarin kakkaɓe mugayen makamai daga hannun mutane da suka mallake su kuma suna amfani da su don ta'adda misali na baya baya ma da zan baka shi ne irin yadda da a yadda aka shiga yarjejeniyoyi da ƙungiyoyi iri daban-daban musamman makiyaya ko ma 'yan ta'adda da suke a dazuzzuka jihohi daban-daban a ƙasar nan wanda ike yi taron da su daina wannan yaƙi na tunkuru daga daji su ajiye makamai wasu gwamnati har tallafi take ba su samun yin haka ya kawo raguwar fituna a jihohi kamar jihar kaduna jihar plateau jihar benue jihar taraba da adamawa katsina ma suna kan wani zamfara ma tana da ta kuce ma suna saboda haka duk abin da ake kai kokari a kwace makamai daga hannun mugayen mutane don kada su dinga amfani da shi don gallazawa al'ummar kasar mu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. jinjina ta musamman ga Hassan mai na kaina yanzu kuma bari zara ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa waɗansu fitattun mutane da aka samu da laifin aikata manyan laifuka afuwa a jiya talata ciki har da wani tsohon gwamnan jiha ɗan jam'iyyar Democrat da ya taɓa neman sayar da kujerar majalisar dattawa ta tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Trump wanda kwanakin baya ya wanke waɗansu sanannun mutane da suka taka dokar da ya fi wa tsohon gwamnan jihar illinois rod blagovich wanda aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu bayan da ya shafe shekaru takwas a gidan yari an saki blagovich ɗan shekaru 62 a jiya talata wanda zai kammala zaman kaso a watan mayu na shekarar 2020 na shekarar 2024 trump ya kuma yafe wa bani carrick tsohon kwamishinan 'yan sandan new york wanda aka ɗaure a kurkuku akan tuhume-tuhume takwas da suka hada da ƙin biyan haraji. a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Columbia. To sai mu je kuma ga rahotonmu na gaba. Tun da sanyin safiyar yau laraba ne, jama'ar garin Madaka a ƙaramar hukumar Rafi da ke jihar Naija suka yi karin kumallo da tashin hankali, inda wasu 'yan ta'adda fiye da sittin suka afka musu a kan babura da harbe-harbe, wanda ya sanadiyar mutuwar wasu. Don samun ƙarin bayanin me ke faruwa a yankin, na tuntubi wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ga kuma abin da yake shaida min ta wayar tarho. To a gaskiya wato akwai matsalar da aka samu a garin Madaka da ke yankin karamar hukumar Rafi da ke nan cikin jihar Niger. Wato 'yan bindiga ne suka shigo wurin da cikin daren jiya wayewa garin yau yau Laraba. kuma gaskiya sun yi ta harbin kan mai ewa da wabi suka dai eh, jikkata mutane kuma bayanai ma sun nuna cewa mutane uku sun mutu ya zuwa yanzu. To za a iya cewa akwai jami'an tsaro a garin wanda suke ƙoƙarin ganin sun kawo zaman lafiya? Eh to wannan abin ya faru ne a ranar da ita karamar hukumar rafikin ta kaddamar da wani kwamiti na musamman na 'yan banga wanda shi shugaban karamar hukumar na rafima da ita gwamnatin jihar Niger kanta ta ba da gudunmuwan motoci da baburan hawa ga waɗannan 'yan banga kusan 200 da za su yi aiki a wannan daji na Madaka saboda dajin ya daɗe yana fama da matsaloli na 'yan bindiga kusan akwai garuruwa sama da ashirin da a yanzu haka babu kowa a cikin shi duk mutanen yankin sun watse sakamakon addabar 'yan bindiga a wannan yanki to wannan abu ya faru ne ranar da ainihin shi shugaban karamar hukumar ta rafi ya ba da gudunmuwan motoci da babura da su 'yan banga da za su yi sintiri a wannan to amma da yamma kuma kwatsam sai ga wannan al'amari ya faru ko da yake shi kakakin 'yan sanda wato dsp abubakar dan inna ya ce an ƙara tura jami'an tsaro wurin kuma ana kokari a ga an shawo kan lamarin to ana iya cewa al'ummar wannan gari na madaka suna garin koko sun watse sun yi wani guri eh to gaskiya da yake eh, madaka din gari ne mai yawa a gari dai irin karkara haka a iya cewa alkarya ce babba ba a iya cewa duka gaba ɗaya sun watse amma a kwanakin baya ma shi kan shi mai garin garin na madaka har su yan bindigan sun taba zuwa suka dauke shi suka wuce da shi sai daga baya aka sako shi so akwai kun mutane waɗanda irin a iya cewa masu irin taurin rai haka masu cewa sai sun ga abin da ya ture ma buzu naɗi to kusan gaskiya yanzu ire-iren su ne a zaune a madaka amma an banda ire-iren su gaskiya da madakan da ƙauyukan da ya shafi yankunan madaka ɗin musamman ƙaramar hukumar ita rafi da kuma shiroro to a gaskiyar magana ah, mutanen da ke wuraren duk sun basu saboda wannan tashin hankali na 'yan bindiga To ana iya cewa mai gwamnatin jihar take yi dangane da shawo kan wannan matsala ganin cewar a 'yan kwanakin nan an kai har-hare da dama a cikin jihar. Eto eh shi kan shi gwamnan jihar a wata zantawa da muka yi da shi kwanakin baya ya ce hankalinsa a tashi yake akan wannan al'amari akan haka ne ma ya jagoranci wata tawaga babba daga nan jihar Niger suka je suka samu ainihin shugaban kasa muhammadu buhari inda suka bayyana masa ainihin gaskiyan abin da ke faruwa a jihar niger akwai kananan hukumomi guda takwas da ke cikin wani yanayi na tashin hankali wanda yake idan ba an ɗauki mataki ba to abubuwan da za su biyo bayan nan gaba ba ba ƙaramin abu ba ne To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto Allah kuma ya kawo sauki. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. makon da ya gabata mun koro bayanai game da dalilan da ya sanya mata ba sa son mara wa 'yan uwansu mata baya musamman ma a fagen siyasa kafin lokaci ya halinsa. Yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar tare da bakin namu Hajiya Hafsat Tijjani da kuma Hajiya Aisha Aminu. Ai sauraron lafiya. Abin da ya kamata ya shawo kai ya kamata mata su fito haɗa workshop workshop zone zone ta da fito mata mu haɗa kanmu mu fito mata mu zama kamar maza abu zaɓin ma mata ke yi da yara inda har mata za mu fito mu haɗa kanmu to amma matsalar kuma yawanci a arewa ne muke samun matsalar nan mu zama tsintsiya ɗaya shine matsalar da ake samu yawanci a arewa muke samun matsalar nan eh amma dai za ki ga dai a kudu za ki ga kamar mata goma ishirin haka sun fito amma mu nan arewa za ki ga kamar wake ne cikin shinkafa kin ga al'ada da addini ma yana kawo wannan mm. abubuwa saboda yau in kika fito limami gobe shi zai fito ya hau mumbari ya ce kar a zaɓe ki saboda addini bai ba da cewa ki fito ba to kuma in kin fito ai sai ai la'akari da cewa ai mata ko zamanin can da mata mata suna fitowa su je su yi da'awa to sai a ce kuma yanzu saboda siyasa ne tunda dai ba dai kin wulakanta kanki bane ba kin wani abin nan bane to kamun kai fa zuciya ne fa idan kai mai kamun kai ne zaka kama kanka bari mu yi waiwaye zuwa mm. shekara ta 2011 inda mace ta farko ta tsaya takarar neman zaben shugaban kasa wato uh, Sarah Jibril wanda kuri'ar da ta samu banda wanda ta jefa wa kanta babu wata mace da ta jefa mata kura. Mm, a firamare. <laughs> Mhm. Kwaɗayi ne ya kai mata suka je suka mata wayau. mata suna da wannan suka zuzzur mata. Mm. sun je sun ga cewa za ta ja kaya a hannunta suka dinga abin ɗinta sannan kuma da mazan suka je suka saye su mm. sai suka kyale mm. ta ita kaɗai ta sa kura'anta ita kaɗai a firamare. idan bera da sata daddawa shi ma yana da wari Eh wani lokaci ana cewa mata ba sa kyautatawa kansu ko kuma a'a mata masu fitowa zaɓe suna yin abubuwan da ba su dace ba. ko dai akwai mm. ƙanshin gaskiya a wannan eh, lamarin? Eh wake ɗaya ne ke ɓata gari kin gane? Mm. Akwai wata wanda ba ta da kamun kan da za ta yi ta lalata kanta to sai a ɗauke duka a yi jam'i a ce mata gaba ɗaya. Mm-hmm. Kin gane ai wata kuma sai in kin kai ofis ta ga kin fara shanawa kina ɗan ɗaura sufa ɗinki mm. sai kuma ranta ya ɓaci sai ta nemi ta janyo ki ƙasa ita ta haihu. Ta yaya za a yi 'yan waɗanda suke samun damar rike wasu mukamai su tafi da tare da 'yan uwansu mata domin cire musu wannan kyashin. Ni dai mace da asami hafsa shuwa gabacin mm. mace a siyasance ba aiki mu bane ba gaskiya. Haka. Ba namu bane ba. Kamar kina nufi kamar muna da rauni kenan. mun yarda da kuma muna da aure kuma mace ba ki gani ta fito tana siyasa ba ta da miji mm. kuma ai ta fito tana siyasa ba ta da miji za a ce wanda za ku dauka wanda mace san ciwon kanta wanda ko miji ba ta da shi to a ce a tafi mu a tana da miji akwai abin da za ta je ta a office ta miji zai shiga ya ce a'a ba haka za a yi ba and that office does not belong to wannan office ba nashi ne ba na ta ne to kina za a samu cikas me yasa mata mm. ba sa taimakekeniya tsakanin su mun taimaka miki aikin ke kyau to wata za ta ya yi sai ta yaya za in taimake ta aiki take why not me zan kuma zama nake a wurin zan mu to me yasa kullum kuma mu muke kokawa cewa ba a ba mata dama ko da an ba mu dama za mu yi rike dama ba zan kishin je zuciya mu ko kowa sai kishin mace da bai da na maza kishin mai too much wannan hmm. kishin zai ba zan ta iya cire shi a rai ba sai ta ba za ta taba gaba ba amma in an ba mata dama za su yi kokari saboda ni ba zan manta ba akwai matar da ba zan faɗi sunanta ba amma a ma'aikata na hmm. matar nan ko aikin da ta yi namiji ma bai yi shi ba stakeholders gaba ɗaya ta shafa kansu ta rufe ido ba wani maganar returns kawai tana ƙoƙarin ta ga ta gyara wannan masana'antar ne kuma ta yi ƙoƙari wallahi abin da ta yi har ma waɗanda za su yi next ba za su yi shi ba kuma mace ce. Watan idan na fahimce ku su dai mata ko da yaushe suna so a ce wannan tana so a ce tafi wancan. Yawa. Kina je ita wa maganar da Aisha ɗin nan ta yi mm. na wata masu da ba za a kira sunanta ba. Matan nan ta fito takara. Muna son matan nan ta fito aka ce ba za a bata ba don mijinta ya fito takara ita ma ta fito da that reason was step da for husband. To ta yaya za a yi mata. Muna maganar dama ne a nan so shi yasa na kawo example da ita inda an ba ta dama mhm. ai za ta yi modan da tunda har ta kutanta mun gani akwai wata mata da na mhm. sani ta matukar bani mamaki mhm. har gobe ina ina taɗin matan nan me yasa tana rike da wani mukami ne wanda tana samun damarmaki da damawa da mutane daga sassan duniya daban-daban ina zaune ta ce ni gaskiya wannan ya ishe ni ta ce kewance daga yau ke ce kuma haka aka yi Hmm. Hmm. Me yasa mata ba za su iya rika taimakawa junansu haka ba? Ta in nowa da mata masu irin ɗan group in nan so that I musu lectures on how to be one. Awareness ana workshop da sauransu ana nuna mata ana faɗakarwa. Hmm. To bari tambaye ku. zai kawo saukin wannan abu. Wayar da kai. Hajji Aisha bari mu fara da ke. Kina aiki kuma kina mu'amala da mata. Yaya mu'amalar ki take kasancewa? Yawwa, kamar mu'amala na da mata a wurin ma'aikata na gaskiya I am very very happy da matan yadda suke mun mhm. domin na taɓa tsaya takarar wani abu. Mata suka fito suka mara mun baya. Mm. Wallahi at the end of the day ma ba wanda ta tsaya da ni kawai ɗaga ni suka yi sama. Ko da ba sa suna kin ga sun nuna min mhm. cewa suna suna. Kuma ni ba ni da wata ƙalubale yanzu ina da ƙawa a nan mace ce duk aikinta ya involve mini duk mm. abin da ta samu mm. wallahi ba za ta ci ba sai da ni wannan abu yana min daɗi aikin ga kuma mace ce ba na ba ne duk abin da ta siya in abinci ta siya za ta bani mm. in ma haka za ta Aisha je ki foiling card din to ina jin daɗin wannan abin a takaice idan na fahimce ku mata su dai zaman da muke tsakanin mu ba na Allah da annabi mm. ba ne kenan? Mata ba yawanci ba duka ba ba duka ba suna mata da general suna zuwa a ce a mm. kashi ɗari mm. da ƙyar za ki samu kashi goma masu zama da abokanan zaman su ƴan uwansu zuciya ɗaya. They are always biased su ba ɗaya ba ne ba. Wasu aka zama ki a fuska tana son ki amma su gaba ɗaya ba haka ba ne ba. So abin da ya sa mata ba su gaba a ce ask Aisha. yadda suke zama da mata a organization din su mhm. ni nawa na haɗa ƙungiya na mata mhm. na taimakon kai mu je veterinary home mu je gidan marayu mu kuma junanmu mu taimaki junanmu akwai kuɗaɗe da muke tarawa ai created the mhm. na kirawo mata ita aishan nan she close to me nace zan sa ta aka ce ka an sa ta ita da za a sa ta ba za su yi nace why instead of I, I didn't want to group to the group to move kungiyar babu inda ba ma shiga duk inda ake neman mutane ko Americans ne ko ina da mu aiki. but at the end of the year na kafa kungiyar sai suka by court ne suka dauki kungiyar inda na kafa ta aka kai shi gidan wata mata nace me ya fa aka rubuto mu wasiƙa in zo miki gidan wancan sai me ya kawo miki gidan wancan kuma ya ake haka na kafa kungiya aka ce to na ba muku kungiyar zai yiwu ba sai mm-hmm. in ka kafa abu ka fara tafiya sai a jawo kuma ana kishin ka matan da suka za mu ba ka kaba shi su za a jawo su yaƙe ka su matsalin ta samu kenan mata mm. wani lokaci wasu matan kuma suna so su yi amfani da kai mm. in mutum ba zai taɓa samun wani riban wani abu ba mm-hmm. to shi ba ruwan shi da kai mu mata kenan mm-hmm. kuna gani akwai haske nan gaba da mata za su haɗa kansu Ƙwarai kuwa akwai haske domin da can ba a yi kai ki manta da can ma ba a son a ga mata yan kashe su ake yin an haifi mata ya zo ta tafi aka zo ba karatu ba a son mace ta yi karatu ta tafi ta tafi ta tafi yanzu mata na karatu mata na rike public offices mata na fita siyasa mata na gwagwarmaya aikin ganin gaba kenan za a samu haɗin kai amma fa sai da haɗin kan mata sai da haɗin kan mata amma za a samu tunda an fara ɗan kwatantawa ba hajiya hafsa nan ce za a sa amma zai wuya don wannan bakin kishi da ke zuciyar mata na kunci na da bakin kishi take tsarin mata ga bakar gulma to masu sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon yamace na wannan makon sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma dukkanin waɗanda suka taimaka shirin zo gare ku ni aisha mu'azu ke cewa ma'assalam. To a gaida Aisha ma'azu yanzu ma saurare bari mu je ga ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga baban gidan mato. Ya ce tabbas idan giwaye biyu na faɗa, to fa ciyawa da suke takawa ita ce tafi shan wahala. dambarwa da ke faruwa a fadar gwamnatin mu Najeriya tsakanin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa da mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaron kasa wani abin takaici ne. Muna kira ga shugaban kasa ya gaggauta daukan mataki na dakila wannan matsalar domin gujewa sanya kasar cikin wani yanayi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam VOA Hausa. To rikicin da ya barke a fadar shugaban kasar Najeriya tsakanin Mungunu da Abba Kyari wani abin takaici ne. Saboda haka muna kira ga shugaba Buhari ya gaggauta shiga tsakani domin kawo ƙarshen wannan rikici tun kafin a zo ana yin da na sani. Daga nan sai wani saƙon haɗin gwiwa daga Sani mai lange-lange da kuma Aliyu Usman taka lafiya suka ce yunkurin da manyan jami'ar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya hu da takwarorinsu na china ke yi na ƙara samar da sabbin dabarun daƙile, ci gaba da yaduwar cutar coronavirus ya yi daidai da fatan allah ya sa a cimma nasara sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga salihu isa fana ya ce assalamu alaikum voa hausa Hakika kalamar shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu na cewa cin hanci ne ya kawo cutar coronavirus wannan maganar san bata dace ba domin Allah ne ke kawo cuta shi kuma ke tsare dukkan ɗan adam. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. a gaida Binta tairo da wasikun masu saurare yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba labaran duniya a takaice. ɗaruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawar da aka tsare tsawon makonni biyu a tashar jirgin ruwa ta ƙasar japan a wani yunkuri na daƙile yaduwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu biyu a ƙasar china Barkewar cutar coronavirus a China na shafar harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da Najeriya. Dubban 'yan kasuwar Najeriya suna zuwa China a kowace shekara don shigo da kayayyaki. Amma hukumomin Najeriya sun yi kira ga 'yan kasuwa da su takaita zirga-zirga zuwa China har sai an magance cutar ta coronavirus. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddare lokacinku na Najeriya da Nijar da Kamar da Chadi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da kuma wadda ta jagoranci shirin ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham da wanda ya ƙara mata aiki Mr. Dan. sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Michel. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku zama lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.